ta'alo na abna'ana ku zo mu kira 'ya'yanmu manzo Allah bai zo da 'ya'yan kowa ba sai Hassan da Hussein su ne a matsayin abna'ar rasul sannan nisa'ana manzo Allah bai zo da matansa ba bai zo da ummul mu'mina Aisha ba ko ummul mu'mina Salma ko ainihin Hafsa ko ainihin Sauda ko sauran matan Annabi bai zo da su ba sai zo da Fatima Zahra ita ce a wannan ayatin matsayin nisa'ana nisa Annabi sai kuma manzan Allah bai zo da wa'insu daga cikin sahabbai ba bai zo da abubakar ba bai zo da umar ba bai zo da usman ba bai zo da dalha ba ko zubair ko sauran wa'insu daga cikin sahabbansa a sai manzan Allah ya zo da sayyidina aliyu ne wanda shi ne yake da matsayin nafsu rasulullahi da haka wannan ayan kadai ta tabbatar da fifikon sayyidina aliyu akan kowa a cikin wannan al'umma shi bayan sayyidina ali yana da yana shi kansa sahabi ne to kuma yana da darajan cewa shi ahlul bait ne sannan kuma wannan ayan ta tabbatar da darajan cewa shi nafsu rasulullahi ne wanda babu wani a cikin sahabban annabi da manzo Allah ya ce shi shi shi ne sai shi sayyidina ali shi yasa a wancan hadisi manzo Allah yake cewa aliyu minni aliyu daga gare ni yake wa ana min aliyu ni ma daga aliyu nake a wani ruwa manzo Allah yake cewa annasu min shajaratin shatta ana wa aliyu min shajaratin wahid mutane sun fito daga tushe daban-daban ne amma ni daga aliyu tushen mu ne me tushen manzon Allah to shine wancan aya Allah yake cewa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabin mubin hakika haske daga wurin Allah ya zo muku da littafi bayyananne menene wannan hasken shine ainihin wato sayyidina wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato hasken manzan Allah ne shine qad ja'akum minallahi nurun haske daga Allah ya zo mu wannan nur din wa ake nufi shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine wannan haske din to manzan Allah yake cewa shi da Aliyu tushen su ɗaya ne kaga Aliyu shi ma haske ne bangaren haske ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan ita ma daraja ne wanda yake babu wani a cikin sahabbai da manzan Allah ya ce shi da shi tushen su ɗaya ne sai shi sayyidina aliyu shine yake da wannan kususiya din sannan har ila yau daga cikin kususiyan sayyidina aliyu Allah ya aurar masa da Fadimatu Zahara wacce yake Fadimatu Zahara mun san matsayinta a cikin wannan al'umma din mun san matsayinta a wurin Allah subhanahu wata'ala mun san matsayinta a wurin manzan Allah domin Fadimatu Zahara in ka duba ita 'yar wace ce sannan fadimatu zahara matar wace ce sannan fadimatu zahara ita uwar wace ce to in ka amsa wannan ka samu amsoshin wannan tambayo guda uku to za ka iya fahimtar irin daraja da kususiya na fadimatu zahara kaga fadimatu zahara ita 'yar manzan allah ne wanda a halitta idlakan babu wanda ya kai shi babu wanda ya kai manzan allah to shine babanta sannan mun yi bayanin cewa an ba wa manzan Allah Fatimatu Zahara ne bayan an mishi gori cewa ba shi da ba da wanji ba shi da zuriya da zai bari a baya sai aka ba shi Fatimatu Zahara sannan kuma Fatimatu Zahara ita ce matar Sayyidina Aliyu wanda yanzu muke bayanin fifikonsa da darajansa sannan kuma Fatimatu Zahara ita ce uwa ga Hassan da Husaini wanda su kuma Hassan da Husaini mun san manzan Allah ya tabbatar su ne shugabannin yan aljanna duk wanda zai shiga aljanna to yana gargashin shugabancinsu ne to kaga wannan ko ba a ce maka komai ba za ka san Fatimatu zahara tana da matsaya to Fatimatu zahara ita ce wanda manzo Allah yake cewa hiya bid'atun minni ita tsoka ce da gare shi manzo Allah yake cewa hiya nuru aini ita ce hasken sa. wasu maratu fa'adi ita ce yabanyan zuciya ta manzan Allah sannan manzo Allah yake cewa ita ce ruhin da sa da take tsakankaninsa sannan manzo Allah ya mace ta da cewa ita haurawal insiya ne a wani ruwa manzo Allah ya fito da ita ya kama hannunta ya fito da ita cikin sahabbai yake cewa wanda ya san wannan yarinyan ya santa wanda bai santa ba fa hiya fatimatu binti muhammad hiya kalbi wa ruhi lati baina jambayya ita ce zuciyata da kuma ruhina da yake tsakankanina to kaga manzo Allah ya sifanta Fatima da wannan ita zuciyarsa ne ita ruhinsa ce ko ita ce sanyi idansa ko ita ce ainihin ainihin wato tsokan jikinsa ko jinin jikinsa wanda duk yana ibara ne da manzo Allah yake nuna mana cewa ita Fatimatu da Zahara fa ita ce baɗininsa ita sirri ce ta manzan Allah kamar yadda manzan Allah ya zamo sirrin Allah ya zamo sirri a cikin samuwa to Fatimatu Zahara ta zamo sirri ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan manzan Allah ya nuna mana cewa kanat maryam nisa a ahli zamaniya. ita maryam ta kasance shugaban matan zamaninta ne amma ibnati fatima bai ya sai nisa'il alamina min al'awwali na wal'akiri amma ta fatima ita shugaban mata ne tun na duniya ga baki daya tun daga na farko har na karshe a wani raya manzo Allah yake cewa Fadimatu Zahara sai ya tuni sai janna ita ce shugaban matan aljanna to ita ce matar sai na aliyu wanda an ce lokacin da ta girma ta kai matsayin aure manya-manyan sahabbai sun zo su nemi aurenta saboda kowa ya san duk wanda ya auri wannan ɗiya ta manzan Allah wanda manzan Allah ya nuna darajanta da kususiyanta to ya raba wata duniya da lahira haka manya-manyan sahabbai suka zo neman aure ya zo a ruwaya an ce abubakar ya zo neman aurenta manzan Allah ya ce masa ainihin al'amarin ta na wurin Allah Umar ma ya zo wajen manzo Allah neman auren Fatimatu Zahra manzo Allah ya ce masa ai kai ka mata tsufa an ce Abdurrahman bin Auf da ainihin Usman bin Affan dukan sun zo neman auren Fatimatu Zahra duka manzo Allah bai ba su ba saboda al'amarin Fatimatu Zahra yana wurin Allah sai daga baya Allah ya aiko mala'ika a sanar da manzo Allah cewa Allah da kansa ya aurar da Fadimatu Zahara a sama daga haske zuwa ga haske manzo Allah ya ce wani ne hasken nan sai aka tabbatar mai da cewa sayyidina Aliyu da Allah yana umurtansa a nan duniya ya aura wa sayyidina Aliyu haka kuma manzo Allah ya tara mutane aka wa ainihin aka aurar da Fatima wa Aliyu sai ya zamo ainihin ita Siddiqa shi siddiƙi ita ma'asumiya shi ma'asumi a tarihin dan adam wannan gida ne aka hada ma'asumai guda biyu a tarihi na dan adam gidan fatima da aliyu sai kuma wanda zai hadu a ranar lahira wanda manzo Allah zai auri maryam ita ma'asumiya shi ma ma'asumi amma a nan duniya tarihi ya tabbatar cewa ba a samu wani gida ma'asumai guda biyu da suka hadu ba tun daga annabi adam har koma bayan annabi adam sai ainihin gidan aliyu da fatima da kuma Allah ta'ala ya azurta su da zuriya ba masu albarka wanda muka ce a yau a tarihin da ɗan adam babu wa'yansu 'ya'ya ko zuriya masu yawa a duniya kamar 'ya'yan kamar zuriyan fatima duk da matakai da aka ɗauka na kashe su na kamu da bugu da kora da kisa da aka rinka yi to babu wata zuriya da take da yawan zuriyan manzan Allah wanda mu a nan yankin an fi sanin su da sharifai a sauran kasashe ana ce musu sadat to wannan yana daga cikin kususiya da Allah ta'ala ya keɓe na aliyu da ainihin auren fatimatu zahra an ce har wata rana manzo Allah yake faɗa wa na aliyu cewa Allah ya keɓe ka kana da abubuwa guda uku wanda ni ban da su sai masai na yake ce rasulullah abubuwa guda uku baka da su ya ce eh sai ce menene sai manzo Allah yake cewa Allah ya baka mata wanda ba da irin matarka ita matarka Fatima tu Zahra ma'asumiya ce kamila ce kammalalliya a cikin imaninta manzan Allah ya ce mazaje da yawa sun kammala a imani amma a cikin mata mata hudu ne suka kammala akwai Asiya matan Fir'auna ita ta kammala a mutuntakanta ta kammala a imaninta ta kammala a tsoron Allah ɗinta ta kammala a kyawan ɗabi'u sannan kuma akwai ita sai da tuna maryam mahaifiyar annabi isa ita ma ta kammala a mutuntaka ɗinta ta kammala a imani ta kammala a tsoron allah ɗinta ta kammala a kyawan ɗabi'u